yi kuka in juya in kashe ka imam Hussein Zainab na kuka imam Hussein shumuru za sara imam Hussein shumuru kar kasara imam Hussein shumuru kar kasara kar sara, sai ya sari kan Hussein dole in yi kuka in yi juya in kashe ka imam Hussein Zainab na kuka ka Imam Hussein shumuru zaya ya sara Imam Hussein Shumru kar kasara Imam Hussein Shumru kar kasara kar kasara sai ya sari kan Hussein dole in yi kuka in yi juya yin kashe ka Imam Hussein annabi ya koka Imam Hussein Ali ta kuka Imam Hussein Fatima ta kuka Imam Hussein Zara ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka ba san dole in yi kuka in yi juya in kashe ka Imam Hussein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 da ke rana ta takwas na zaman jaje ne na ashuran bana 1437 amma da yake mun saba ranar laraba muka yi tafsiri ne saboda shi tafsirin ne za mu dora wancan karan mun tsaya daidai ah, aya 149 da kuma da ɗari da hamsin mun karanta mun ma yi tarjama a guje ya yi lazina amanu in tuti ulazina rudu kuma ala fatan fatanqalibu khasirin ya ko da kai imani in kuka bi waɗanda suka kafirce za su maidar da ku ya zuwa bayan ku mai yi mutu a ake inda yake da ke kuma ku inda kuke da girin jiya ko kuma fatan kalbo hasirin ko koma kuna tabako wato in kuka daga tasu za su komar da ku inda kuke da nan ana hidabi ne ga muminai bayan waƙen uhud bayan waƙen uhud wanda ya nuna cewa ainihin waɗanda ake suka kafirce da ake magana wanda in kuka bi su za su mai sheko kafirai nan bayan mun karanta ra'ayin shekul azhar almuragi da tafsirinsa ya ce ainihin almuradu na kafaru abu sufiyan ne annahu shajaratul fitna haka yace shi yace ma abin nufi da wayanda suka farce abu sufyan don abu sufyan ne jagoran rundunar da ta kawo wa annabi hari daga bangaren Quraysh rundunar mushrikai to sai ko muminai in kuka bi su to za su shi ku gidan jiya wannan kuma ita itimalin ke da shi almuragi a fahimtar sai yana ganin tun da a wannan lokacin eh, sun sami hannun sama a yakin uhud kuma da ainihin yadda suke mafarki ne to da ainihin rannan sun murkushe annabi sun kashe shi sun kashe mabiyansa sai waɗanda suka sai suka wanda suka yi musu saranda wanda ya musu saranda ya koma addinin suka gada shi sai an bar addini kenan kuma lalle a waɗanda suka birgita suka ga cewa ainihin gara su bi abu su to da abu ya wasu don haka wasu ma sun fella waje sun ba kawai sun gudu daga sun gudu sun je sun je ƙauye to da irin wa'annan da su sun ji labarin ai abu sufiyan ya nasara ai ya kashe annabi kuma yanzu ma ya nada abdullahi bin ubay shine gwamnan madina da sun zo sun yi mubaya ta wannan kenan amma a wani ruwaya wanda yake a yanzu a cikin majimar bayani ya ce daga amirul muminin alaihi salam ya ce ta sauka ne don gani da munafukai da suka ce ma mummune a yayin hazima lokacin da aka ya tabbata an fi ƙarfin mummune ranar sai suka ce da su irji'u ila warji warji'u ila dinikum wannan ya wannan sarahatan haka suka ce suka ce da suka ga an fara zuba a suka ce jama'a ba za ba za mu tsira ba ya jama'a ba za mu tsira ba mu koma wajen yan uwanmu mu koma addinin to ko fifi ma labu da wa'annan munafukan munafukan quraishi ba ma rufe munafukan ansar ba ba ma madina don su su su su quraish da suka zo lalle su ansar makiyansu ne hatta ko da mutum ya ce ya bi addinin su ba su ba saura mishi duk suna jin haushin ansar hatta ko bai hudan madina suka gani sai sun mangare shi sai dai in abdullahi bin ubay bin sarur ya ce wannan namu ne wato ma'ana dama tun asari bai musulunta ba ya dai nuna ya bayyana musulunci ne na fatan baki amma wanda suka musulunta sosai suka kare annabi da jinenansu da jinenan yayansu da dukiyoyinsu to lallai sun sami fushin quraish in kuma da abin su yi musu ne za su kawar da su ko da sun yi sarada amma wanda za su saurara musu su ne waɗanda suka fito daga maka in suka ce dama ai ya sirrice mu ne da sirrice a yafe mana to fadin amir ta sauka dangane da su to su in abin ku yi musu biyayya ne ko ka ɗauka mun ku saurawa yan mutane za su ci a koma inda aka fito ne wato kaga su wa'annan su da suka fahimci addini a matsayin ina nasara take wake da iko ma'ana wake da iko idan annabi ke da iko yake da ƙarfi suna tare shi dama sun shiga addini ne da fatan za su yi kare to kuma yanzu kuma gashi an je fagen fama ya nuna alamar ya kawo ƙarshe an bi karfin annabi da saboda haka su mu koma inda muke balillahu maulaku wa huwa khairun nasir Allah shi ne mai taimakon ku shi ne kun fiye mai taimako wato ku sani cewa taimako daga wajen Allah take kuma wanda dai ya zama Allah ne mai taimakonsa baya bukatan wani mataimaki ko baya ga Allah ne na a da an fuskanci jarabawa amma ubangiji ne wali mutane waliyin mumini duk da haka kuma ko da yake an ɗauke musu galaba a rannan akwai hikimar Allah a ciki da kuma sakanta musu da abin da su suka yi ce sanulqi fi qulubil ladina kafarun ru'ba bima asharku billahi malam ya yanzil bihi sultana za mu jefa razani in ji Allah a zukata wanda suka kafirci saboda gwama Allah da suka yi da abin da bai saukar da hujja a kai ba ma'ana kada ko ko musulmi kada ku ji tsoron mushrikai domin sun kora ku a ranar uku. zan kora ku ito eh, shi kenan sun ranar su suka yi maku ko suka fi ƙarfin nan? domin Allah subhanahu zai zai jefa razani a zukatansu domin sun gwama Allah da wani abauta da wahayin shaidan wanda babu hujja ba ba hujja ba burhani akan yin hakan Allah ta'ala ba zai ba su nasara wa wahumun nar kuma makoman su wuta ne ko da sun sami afa hand a nan sun sami hannun sama ma'ana ko da ballanta eh, nasara shine na ƙarshe yawa idan ana yaƙi wata rana faduwa wata rana sha ran da aka sami faduwa ba yana nufin bai nasara ba ke ran da aka sami sha ko bai nufin an gama nasara sai an je ƙarshe ƙarshe wane ne ya nasara to shi nan nasara take yawa in kamar ana cikin yaƙi ba za a iya cewa waye nasara ba sai an kammala ta kuma idan tun daga yakin ba guda ɗaya ne raka ba a yi wani yau a yi na gobe sai an gaba duk yaƙoƙin wane ne yanzu ya ci ƙarfin ku ba za a sake yakan shi ba ya fi ƙarfi na ƙarshe to shi ne ya nasara kuma wannan ne Allah ya mai ne alƙawari wa mun nar kuma makoman su wuta ne wa bisa zalimi zalimin kuma tirma makoman azalumai wai zama wato ainihin a nan duniya ba za su yi nasara ba kuma a lahira ma ka zalika dama an ka bi Allah nasara biyu in kai in ka saba wa Allah kuma asara biyu haka abin yake ولقد صدقكم الله وعده إذ تخصونهم بإذنه Allah ya gazgata muku alkawarinsa yayin da kuke far masu da izinin Allah kuke ba? wato ainihin ta husu na ana cewa kalman eh, his din nan daga da irin wannan kalmar his ne asalinsa his kuma yana mukan ce mukan ce masa ainihin eh, da yake shi ba wuce komai yana ce masa jin wannan hawasul hams five senses duk kowannen su his ne his ainihin ta hanyoyi guda biyar ta ji da gani da shaƙa da ɗanɗano da shi'uri in an tafi mutum da ana ce musu hawas to har wala kuma in mutum ya gane abu ko ya tsinkaye abu kamar yadda ce ne eh, wa da hasa isa min minhumul kufra hasa isa min minhumul kufra ba ya gani ba ne ko ya gano ne idan mutum ya tsinkaye abu ko ya fahimci abin da ana ci mashi his to tun da his ji ne ji ne ta hanyoyin duk da ake fahimta na ce ji saboda shi ba wuce ji yake cewa kusan hawa salam su duk ji yake ce musu in ya ji da kunne ake ji in ya ji kara sai ce ya ji kara to shi ba wuce yaro layo da hanci ma yana ji sai ce ya ji kanshi to shi yaro layo ba haushe in ya ɗanɗana ma duk yana ji sai ce ya ji da daɗi to kuma aka taɓe shi sai ya ce ya an taɓe shi ba yake taɓa na na ji an taɓe to duk yana ji ne haka ma in ya gano abu sai ce ina jin fa kaza ba ni fa ina jin fa wannan al'amari fa ba anya kuwa ba za a yi ruwan sama ba na ji kamar fa za a yi ruwan sama to ya ji alamu ya ga alamu ke to kenan tun da yake in aka sari mutum ma yana ji an ce asalin kalman his din nan ya ce eh, minar his ne bi ma'anar qatar saboda ainihin aka sari mutum ma yana ji a jikin ya ce alƙatulu alal istisar idan aka kasa mutum ta hanyar an fi a murkushe shi shine ake ana shi mashi his kuma asalin shi ihsas ne min ahassahu idza abtara his ahassahu ma'ana ya bata his din kamar idan idan idan idan da za a sari mutum za a ya ga jikin shi ta kobe za a ce za a yi cewa ahassahu saboda kowa kuma his yana nufin kaga ya ji a jika to asali kenan wannan ta husunahum ma'ana anan kuke ah, kuka kai musu farmaki kuka fi ƙarfinsu ya tabbata kuke da nasara a kansu su kuma suka ji ba daɗi ba su tsakanin mai zuwa wanda duk ya dan tsaya ya dan dake aka yi dan kwama sai a sare masa wuya saboda haka saura sai nawa a guje so suna fellawa a guje wasu da suka dan dake kuna ta mangare su tsakanin wanda daga wanda kuka kashe sai wanda ya danna a guje to suna ku bi izini da izinin Allah kaga dama can Allah ya muku alƙawari eh, wa alƙalsa da kuma Allah adahu Allah ya cika muku alƙawarin sa ma'ana dama yayi yi wa sa alƙawari na ya samun nasara amma wannan nasara din da yi masa alƙawari ba ta kowane hali ba da din za a yi takawa za a yi dauriya to amma yanzu sai ya zama an sami sabani sai ya zama wanda aka aje su su su yi dako da kibau su sai suka saba tsakaninsu saboda haka sai ya zama na nasara sai ta kubuce amma da amma da da Uhud alkawari aka yi manzo Allah cewa za a yi nasara ku bi izini yayin da kuke kai musu kora da izinin za izinin Allah ba ma kai musu kora ko ko kamar ga alama kun kun kun ci karfin su da izinin Allah domin yakin da aka fara da farko ya nuna lallai ah, Quraysh ba za su yi nasara ba da aka fara sai suka ga abin ya fi karfin su sai suka fara zuba a guji to hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'd ma arakum ma tuhibbu har yayin da kuka raunana fashal ana ce ma fashal rauni amma nan ya fasara ya ce jabantu wadda ufa ra'ayuku bil mail ilal ganima domin fashal anan yana da kaman watsawan al'amari ne kaman al'amari ya tosi shine fashal wato ko ka sa ragwanci da kuma karkata ya zuwa son abin duniya sai ko ta wannan sai ya zama ko ka watsa Ga gashi an fara da nasara sai kuma sai kuka taro tsakomi ta ya kuka mu tsakomi saboda wasu ku ba su bi umarni ba wata na za a tumfin amur kuka yi jayayya kan al'amari yana nufin a nan eh, jayayin al'amari ana yana nufin tsakanin su masu eh, harbi da kibiyoyi wanda mazala ya je su a wani wuri ya ce ko kun ga ana fyauce mu to kar ku tashi ana to sai ya zamana lokacin duk lokacin da su rundunar Khalid bin Walid wanda suke neman su kullo ma mumine ta baya duk lokacin da suka zo sai su yi musu ruwan kebo sai su ko to har lokacin da rundunan da ke kai hari suka ingiza shawa suka fara zuba a guji suka fara zuwa a suna suna yadda garkoyi da takubba suna sakin dawakansu kowane yana ta sannan sai mumine suka bi suna tsantsantar garkuwa garkuwoyi da takubba da kwalkwaloli sha na danna a kuma wanda aka kashe ana aka ga dan abin da za a dan samu aka shiga cirewa a jikin gawarsa to sai su wasu daga cikin masu yan kibiya din suka ce a jama'a an gama yaki gashi ana ɗiban gani makar a kwashe mu ba mu samu sai suka fara zuwa abuja su jagoransu ah, abdullahi bin jubair ke abdullahi bin jubair akwai mun tsakanin zubair da jubair kada mutum ya zama ya ruɗa guda biyu abdullahi bin zubair bin eh, bin eh, awam shi lokacin ma an haife shi lokacin shi yaro ne karami bai da wayo a lokacin a lokacin da aka yi yakin ko zai kasance in ma an haife abdullahi bin zubair dan yaro ne jubair wannan wannan abdullahi bin jubair ba an sare ne eh, shi ne mahaifin jabir bin abdullah al-ansari haka shahararren sahabin manzo Allah ne to shi ma babansa sahabi ne Abdullahi bin Jubair to ne manzo Allah ya sa shi a matsayin kwamandan yan kibau to sai cikar su tashi daga nan to sai su sauran suka ce ga can za a kwashi ganima sai suka zuba a guje suka bi su shi sai kwamandan su abdullahi bin jubair ya ce a manzan Allah ya ce ko me ke faruwa kar mu tashi sai wasu suka yi fatawa suka ce eh idan ana yaƙi ba amma an gama yaƙi manzan Allah ya ce mu tsaya nan kar mu tashi matukan ana yaƙi ne to an gama yaƙi sun ce a manzan Allah ya ce mu kar mu tashi a nan sai dai in shi ya zo ce mana mu tashi suka ce sai suka sai suka danna guje sai wannan ya gangara sai wannan ya gangara kafin haka kawai duk sai suka tsayaye an ce su hamsin da wani abu ne wanzu Allah ya ji to amma sai ya zama sauran suka gudu sai aka rage mutum goma sha biyu da Abdullahi bin Jubair da kamar mutum goma sha sai Khalid bin Walid ya darka ko suka kiban sai duk gaba ɗaya kashe su kakam. sai su sai suka danna abu sai kawai su musulmi suna tafiya suna ɗiban abubuwa sai suka ji ana saran su ta baya suka juwa ko sai suka ga yaƙi ta baya sai suka juyo yaƙi sai kuma can wanda suka danna gwaji su kuma sai suka dawo sai aka rusa da su to fil amri kenan su ko kai shajaya kan al'amuri? ko ka saba wa asaitum min ba'd ma arakum matu wa asaitum kuka saba wato ko saka umarnin manzo Allah da yace wani hali kuka ne karkuta shi kun ga ba kowa ya saba ba waɗanda suka saba wasu ne amma suka dawo suka suka janyo rashin nasara ne waɗanda suka saba din ba su wuce arba'in ba amma kuma su suka janyo wannan hasara sai aka ce kuka saba ma'ana ana nufin wayanda suka saba ake nufewa kowa da kowa ya saba waɗanda suka saba ne sai aka ce har yayin da kuka saba kuka saba umarnin manzo Allah ne cewa kar ku tashi a nan ko me kuka gani yana faruwa ce ko kun ga ana fyauce mu ne ko kun ga tsuntsaye na sauka suna jira suna yaga suna fisgan mu kar ku tashi a nan to kaga ai wannan ya nufin kenan ta kowane hali kar shi tashi kenan ko ta kowane hali ma'ana kar ku tashi ba a ce muku in ba manzo ba bai ce muku in kun ga ana yaƙi to ku ku tsaya nan in kun ga an kare ku zo ba ba ka ce ya ce kar shi ma. ma'ana kaga ya kamata su jira sai ran da manzo ya ce su su taso hatta ku an gama yaƙi sai ya ce musu sauko wasaitun kuka saba min ba da ma'arakum ma wato ibun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so yawa ya nuna muku ko kuka sami zafara kuka sami galaba gashi ko ko da gani kawai a yaƙi ya tabbata ko nasara kun gam? yanzu ƙwarashiya sun fara danna abuci kowa yana ta kansa tabbata kun nasara a wannan yaƙi sai kuma kawai abu ya juyi nan yana cewa jawabin idza mahzubi ne ya ce hatta idza fashiltum wata ma za'atum fil amri wa asaitum min ba'd ma arakum ma tuhibbu ko da ba a ga maka cikon maganan ba kaga ai wala sadaka sadaqakumullahu adu Allah ya cika muku sa <clears throat> ya gazgata muku sa na mene na samun nasara to hatta idza fashiltu hasa yayin da kuka kuka yi rauni san abin duniya ya cika binku. sai ya zama mene ma'ana sai aka dauke nasara ba jawabin ki zaki ba har gashi an ba ku nasarar amma kuma sai kuka abin da kuka sai ma'ana sai aka janye nasara minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikinku akwai masu nufin duniya daga cikinku akwai masu nufin lahira ko da ko an tafi yaƙi tare da manzo Allah amma dai mutukowa ne dai da irinsa masu fassara da baka da abin da suke fassara wannan da shi shine ganima yayin da aka ga dan abin duniyan nan an zuba guji ana daukan takobi ana daukan garkuwa ana daukan kwalkwali ana daukan dan raguwan ah, guzuri dan budan nama da busasshen fura Allah su ne su ne ai nima ma lokacin su menene ya rige daga riga da rawani da hula da takobi da garkuwa da sulke da ɗan abin taɓawa da ɗan ruwa a gora ya wuce haka ne to sai ya zama waɗansu wannan suke su

Aku memang kumandiri dunia, memang kumandiri dunia.

Islam mu ada. Ya Allah tu bersyukur dengan diri. Ladan tu. Wanda ya kuma domin duniya shi ma ladan su, amma wanda ya saboda Allah da manzo shi kuma ladan su. To kaga wannan yaki ma kaga kenan akwai wanda ya fita yaki yana da ɗan duniya. Akwai kuma da ke da ladan. Tamam, hukumar sun gwada. ana ce a cikin a cikin jarumani cikin ko akwai wasu tsofaffi guda biyu an ba su ne duk sun haura sa sai ya ce da kowa ne ko ana ce ana yaki Zai kawai tun da hanya wanda ya rage mana don suke zama da rai idan ko musa bi hali sai ku suka ko ba a wani ba sai ga sa bai da ko wani ko kwani ka kawai na irin dubarun kabare ka kawai suka kashe shi ɗaya kuma aka ce uh, takubban mumine ne ya haɗu da shi don ba su gane shi amma ɗansa ya gashi yana ya gane shi yana babana ne babana yana an gama da shi to amma dai ya samu muradinsa an ce manzala ya biya diyansa saboda shi ba takubban mashirikai kashe shi amma ya samu maradin sai to kun ga shi su wa'annan tsofaffin da suka sun zo mai neman menene kawai sun zo neman lahira eh, akwai ma wani eh, bayahude muhairik shi ma wanda rannan ana tsakiyar yaƙi ya ce ya jama'an yahudu kun sani tsare wannan shine manzon da aka ce na zo na shaida babu wani banye sai Allah kuma na shaida Muhammadu manzon sai duk abin kun mai kuɗi ne a cikin su ya ce duk abin da na bari tun daga allura har zuwa sama in na mutu a ba annabi sai kama hanya ya je fagen fama shi ma ya yaƙi aka kashe shi ko sallah ma bai taɓa yi amma ya wuce aljanna ce abu hurairar kai rika bayana cewa kun san kun san musulmin dan aljanna da bai sallah ba ya ce muhairik shi randan da musulunta ko sallah bai bai ta aljanna ba shi to kuma ga akwai wanda aka ba da labarin ma shi ma manzo Allah ya masa izini saboda ya yi aure yana ango shi kuma da safe ya je wanka na janaba a banɗaki ya lagaro aka ce gai can an farma manzan Allah sai fito sai danna sai fagen fama ya kawai ya dinga yaƙi sai da aka shi shi to sai manzan Allah ya ga mala'iku na masa wanka saboda shi ya cika da janaba dole nan yana ango sai ga mala'iku kona masa wanka saboda ba a wanke shahidi amma shi da yana da janaba sai mala'iku sai ga tsakanin sama da ƙasa mala'iku suna masa wanka ana ce mashi gasirul mala'ika sunan hanzala gasirul mala'ika wanda mala'iku suka yi masa wanka to kaga shi wannan me yana ba lahira to akwai kuma wanda suke son duniya daga cikin masu son duniya nan ba garkuwa kawai da ɗan kwalkwali da takobi ba akwai masu son gwamna akwai masu son halifa akwai masu son sarauta akwai masu son bayan annabi ya mutu su iko shi ne shi ake nufi kuma sun sami muradinsu bayan annabin sun yi iko su kuma su wayannan sun danna a guje ne tambayi tarihi kaji su wani da wani ba sun danna a guje ba ne sun gudu ne me suke bida duniya in kuma yi rido duniya omin min kuma yuri wasu sun zama gwamnoni sun zama ministoci sun zama masu ba da shawara min kuma yi rido duniya omin min kuma yi da akhirah an ka ce mana ba abin da take nufi sai mu ce mai aya mai take nufi kana nufin kwalkwali da sulke to in kuma wa'in masu in romat ne kawai ake magana baka ji kwamo wanda aka yi ba ga manzo Allah yana kiran jama'a suna zuwa suka zuba a guje sun je sun ba a guje suna neman me kansu mutu ba wai suna neman su ɗibi ganiyawa ba wasu ba sun gudun in cikin rumat asali sun je ɗiban ganima ne asali to amma lokacin da aka fara zubawa a guje ana barin annabi ai ba an je ɗiban ganima ba ana gudu da rai saboda mene min kuma yuridu duniya wa min kuma yuridu akhirah ثم صرفكم عنكم ليبتليكم sannan kuma ya sarrafar da su ga barin wato wato gashi kun yi musu kamar za ku gama da su sai kawai aka tunkuɗe al'amarin aka aka tunkuɗe ah, masu ko Dundun <laughs> ainihin ku ne kuke gaya sai ya zama kawai sai aka tunkuɗe so sarrafa kun ya sarrafar da ku wato kautar da ku an kuma gabarin su wato ba yanzu ba ku iya kuma cin masu ba ta wasu na a wadda mara ta wasu na da izini kun ci ƙarfinsu da izinin Allah sun masarbakum anhum sannan ya sarrafar da ku gabarinsu yanzu kuma yanzu ba su ci ku ci ƙarfinsu ba ɗin ku kuma don ya jaraba yanzu kuma akwai hikima a wannan da tunda an sami fashaltum wata zatun bil amr a saitun saboda wa'annan dalilai kun sami rauni rauni na karkata ya zuwa ah, son abin duniya da kuma tsoro kuma kun yi gaddadami maimakon ku bi umarni kun tsaya ko kun fara cewa wani ya cewa ai kaza ne ai kaza ne muku tsaya ba kalma ɗaya wasaitun kuka saba umarnin manzo Allah ce kar a tashi aka tashi to sai Allah ta'ala ya ce ya ɗage ya ɗage nasarar da sai ɗauke sarrafa kuma an me yasa ya wannan ne kuma yanzu kuma zai jarba ya ga a da wane su wane ne suke suke yaƙi saboda Allah a ga ya za su dake su wane ne kuma su neman duniya don su danna a guje wala kad afa an ko ya yafe muku daga cikin wanda suka danna a guje a wanda aka ce masa aika ranar uru ka danna a guje sai ce ai Allah ya ce wala ka dafa an ai an yafe mana to yafewan Allah yana nufin bai kama ku da laifin ba bai kama ku da laifin ba don da ya kama ku da laifin ku da nan sai karshen karshen ku ya zo ne ma'ana da Allah ta'ala ya kama su da abin da suka yi a nan take mai za a yi musu ukuba <clears throat> me ukuban su nan da nan sai jaza faɗa fada kansu ya zama su mutuwan da suke gudu su faɗa mata to Allah bai musu gaggawan ukuba jarabawa ce a gwada wanda aka gwada wallahu zu fadlin alal mu'minin Ala mai mai ne ga mu'minai baya musu gaggawan kamo ma Allah ta'ala baya ujira a wajen hukuma inna ma ya'jul man yakhafu al-fawt mai tsoron abu zai kubuce masa shi ke gaggawa Allah kuma ta'ala ba tsere masa saboda haka wannan sai ya yafi kuma Allah mai fadala ne ga mu'mini saboda baya musu gaggawan nan da ya ce minkum man yuridu duniya tafsirin galibin masu kamar ana tafsirin kuma yace ne ashabu abdullahi bin jubair alladhina taraku marakibihim wa maru lil ganima haka masu fassara suka wa minkum man yuridu al-akhirah yace wa hum thabituna muhafazatan ala amr rasulillah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda suka dake suka bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa har wa a cikin ummi dai yana nufin Abdullahi bin Jubair ne da sahabbansa su ne alladhina yuriduna akhira wanda suka suka tsaya suka dake har duk aka kashe su an ce su goma sha biyu da shi Abdullahi bin Jubair din kenan da kan mutum goma sha ɗaya duk kuma Khalid bin Walid ya kashe su su sun bi umarnin annabi sun an kuma an kaffakum kina ina ku sai kuma ya kame ku gabarin su bayan da alhali ku sai ku kai da galaba yanzu ya zama su su kai da galaba kuma ya ce alal masa'ibi wa sabata kuma alal imani inda ya ya din ya jarraba ku ne akan ya za ku yi in musiba ta sauka kuma ya wa zai dake akan imani in musiba ta sauka oh, shi yasa ya wala kad afa ankum tafaddulan wala ma ya'lam manna minna da muku alal mukhalif kuma <clears throat> ya yi muku a wannan afuwa ne domin ya gwada ya ku ya kuma ga wane zai nadama wa zai nadama saboda sabanin da ya daga baya za a yi ne za ku ku ce kai والله ذو فضل على المؤمنين yadda ya musu ya musu fadara da afuwa da sauransu ma a kowane hali idh tus iduna wala taluna ala ahadin wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin lakay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wa la khabirun bima ta'malun istus iduna yayin da kuke gudu da yawa an fasara tus iduna a lugaci a matsayin harola yana nufin kuna ya ce kuna domin da ya ce ya ce eh, muta'alliqun sarrafakum sarrafakum anhu dinnan ya sarrafa ya sarrafa da ku gaba da su wato ku kuke kai musu kora sai gashi ku kuke zuba a wuce sai ce wal is'adu azhab wal wal wal ibadu fil ard shine al is'ad <coughs> duk masu fasara sun ce ma tus tus'iruna ne ya ce kamar na ne domin is'ada yana nufin nisanta da tafiya ban ga wanda ya fasara shi daga cewa kuna hawa ba amma kuma a lokaci guda waɗanda suka gudun nan lalle sun hau kan uhudin sun hau kan dutse ne don ba maguda mm, mm, a falalin da aka yaƙi din akwai dutsen uhud wanda yake ya zama kamar shi ne ga babban dutse sannan kuma ta bangare ta bangaren da aka shiga akwai wani karamin dutse shi kuma wanda ga uhudu nan gashi ta nan ne manzo Allah ya aje romat don kar abiyo musu ta ba kar zagayo ta baya saboda haka a gaban fagen fama abin da ke gaban su ta daman su akwai dutsen Uhud ta gaban su da hagun su mayaka ne na makiya saboda ka in aka kawo kora ma an biyo mata baya ba wata hanya ta tserewa in banda a hausa ba saboda tus ido na yana iya nufin kuna hawa amma dai ma'anin su kuna gudu amma da kowa gudun ina kuka nufa ba ba ba hanyar komawa a gudu a koma madina don babu hanya maguda guda ɗaya ne ina a usab kuma abin da aka yi kenan so istus iduna yana nufin yayin da kuke gudu kuna hawa kan dutse don ku tsira wala ta taluna ala ahadin ba ku waiwaya ma wani yance la ta kifa la ya kifa ahadun li ahadin wala yantazuru ba mai jiran wani ban kawo a guje kowa ta kansa kawai ke ba mai jiran wani ba mai cewa wala zo mu gudu ina kawai in baka yi ba nuri in ma ya ga wani ya faɗi sai bi ta kansa ya wuce baya saura ba zai taimake shi ya tashi sannan su tafi tare ba ina kowa kansa kawai wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum shi kun manzo sallallahu alaihi wa yana kiran ku a ɗayan ɗayan ku ɗayan ma'anar ɗayan ku ɗayan jama'an ku na yaƙi domin akwai irin formation na yaƙi na wannan lokaci yadda ake tsara mayaka ana masu tsari na gida biyar don haka ne ma ake kiran runduna homais don ana da masu gida biyar akwai na gaba wanda ake ce masu kudama su ne mayakan kan gaba akwai mayakan dama ana ce musu maiman akwai na mayakan hagu ana ce musu maisa akwai mayakan baya ana ce musu saƙa to akwai kuma tsakiya inda galiba da yake ana ce musu kallu. to shi manzo Allah yana kalbu din a gaban sa akwai mayaka hagu da daman sa akwai bayan sa akwai mayaka kafin ka cin manzo Allah sai dai in zaka yaya dama ko hagu ko ka kora gaba ko kuma ka kullo ta baya wanda kuma duk zai wahala to sai zama an kullo ma mayakan ta baya sai na bayan na gudu so fi ukhrakum nan ya fassara cewa eh, ainihin fisa saqatikum yawa wato ainihin eh, jama'an eh, gungun baya ɗin ke <coughs> saboda da halibin wali da ya bullo ta baya <coughs> suka fara jin sai suka fara zuwa wuce to sai yana ce masu saka din wanda su ke ta ke shi yana kiran su su kuma sai sai suna gudu yana ce masu ilayen ibadallah zo ya zuwa gare ni ba ya bayan Allah ina ina kuke nufa za ku gudu ma wane ne za ku gudu Allah da manzansa ne in ce wa rasul ya duhun fi ukhrahum fa azabun mugamman mugamman eh, wannan wannan yana da tafi yana ce yana eh, manzo Allah yana su yana cewa za ku je ina ne ilayya ibadallah ilayya ibadallah irji'u ana rasulullah ila aina tafirrun anillahi wa anan rasulihi haka manzo Allah ke zo gare ni bayan Allah ku zo gare bayan Allah ina kuke kuna gudu zuwa ina ne za ku guje ma Allah da manzansa ne wa fi riwayatin manya kar kwallo janna a wani ruwa yan karar cewa mazala ce duk wanda ya kar ba farri ba kwallo janna duk wanda ya dake ma'ana yaƙi ana ce mashi karri ne da bardo wanda duk ya dake ma'ana ma'anan manya kar wanda ya dake kenan ya dake ya ci gaba da yaƙi kwallo janna yana da aljanna amma kuma duk da haka da ina sai zuba a wuce nan ba kowa fa ya gudu ba a ba zoro fa ba kowa ya gudu ba domin a ce a Uhud ne aka sami wani ba ma ba wasu ma zan ce akwai lokacin da su mushrikai suka nufi manzon Allah sai da ya zama ya tashi daga inda yake sai ce wane zai fanshe mu da ransa yana da aljanna sai wani ya tsare suka kashe shi sai suka sake biyo shi sai sake cewa zai fahimce mu da ransa wani sake sai aka yana aka haso uku ko kuma inda suka daidaici inda annabi yake suka dunga auna kibewoyi wani mutum ya rufe manzo Allah da bayansa ya rufe shaka ba inda ba a sami gibe a bayansa ba gaba daya shi gaba dayan jikinsa ya zama garkuwa ga annabi kuma a duk a Uhud ya uku, a Uhud ne kuma wani ya daka manzon Allah gora akan kwalkwalin sai kusoshin kwalkwalin suka kuɗe kansa wani ya sa haƙori ya fisgo ya ciro kusa eh, guda ɗaya daga kan manzo Allah jini na zuba haƙorinsa ɗaya fita kuma ya sake mai da haƙorin ya sake ciro ɗaya shi ya haƙorinsa ya fita saboda haka ko inda suka dake wa'yansu mutane da ba su son a yaba ma wasu ko a kushe ma wasu sai su ce duk a yaba musu kaza ɗaya wannan kuma ba adalci ba in haka ne in ka ce haka za a yi me yasa alkur'ani yake ce ma wasu sun yi daidai wasu ba su yi daidai ba me yasa mai yace min kuma yuridu ne min kuma yuridu aka sai su ɗauki abin kirkin da wasu suka yi sai su ba kowa da kowa <coughs> Mun kuma mun ce mun faɗi abin da abin tsayen da wasu suka yi zai ce to kun ji sun zage su ko to wanda ya abin tsaya ne muka ce abin tsiya wanda ya abin kirki kuma ya abin kirki wannan shine adalci bai kamata mutum ya abin tsiya ka ce abin kirki yayi ba ilayya ibadallah ilayya ibadallah aka ce manzo Allah sai da cire kwalkwalinsa ma madun su gane ko shi waye yace ana rasulullah ila aina tafirru ni ne manzo Allah yana za sai wani ce kaga wai yanzu ba yana rodon mu ne bayan yaƙi ya kare an gama an ci shi da yaƙi idan na Abuja kuma ga faɗin Amirul da ya ce wasu kace ce jama'a mu koma cin yan uwanmu mu koma addinin mu duk wannan ya uku kuma an san su waye suka yi da kuma wanda labarin wanda muka karanta baya wanda wani da ya sama guda sai kwanta ya laɓe a ƙarƙashin garkuwa sai manzo Allah ga ummu umara tana ta yaƙi wajen kare shi ɗanta ya so ya gudu ta ce ina za ka gudu ka je ina za ka guje ma Allah da manzansa ne sai ya dawo ya dake aka kuma kashe shi to har manzo Allah ya ga wani mahayya ko sai ce mace ummu mara wancan shi ya kashe ɗanki yana kan doki ko ta fisgo shi ta kashe shi yana ma da la'umuwa ta kashe makashin ɗanta to sai ga wani ya laɓe abin ita ko ummu mara tana tana yaƙi ba ba garkuwa yace kai mai garkuwa yadda garkuwan ka tafi jahannama to sai yadda garkuwan ya tafi jahannama sai manzo Allah ce Umar dauki garkuwa sai ta dauka ta ci gaba da kare manzo Allah har aka ce ta ce ya rasulullah wani hali ce yi mana addu'a ya yi biro ya ce me kike so ta ce in kasance tare da kai a ce kina tare da ni ta ce tun daga nan duniya ma bata dame ta to ka gani akwai wanda suka dake <laughs> min kuma yuridu duniya wa min kuma yuridu akhir saboda haka in an yaba mu masu yabo kar ka dauke banka ba kowa da in an kushe masu kushewa kar ka dauke kushewa ba kowa da kowa wannan ba adalci bane wanda ya danna a guje ya danna a guje wani ke bani labarin kan batun uhu da dinnan wai wani yana suna suna ga ku ku ku ku sai ku dauki kuna magana dangane da munafikai sai ku zip sai ku sifata duk sahabbai da su ai munafikai gutun uhu ne kawai da da da da da sa'ala ba da Abdullahi bin Ubay da kuma kowa ne mutum uku ne wai su ne kawai munafikai to sai ce masa to da manzan Allah ya fito ranar Uhud da mutum nawa ya fito ya ce mutum dubu ya ce to Abdullahi bin Ubay da mutum nawa ya koma mutum ɗari uku da yankai kai sai ce to wayannan mutum ɗari uku da yankai kai ɗin mene matsayin su ya ce muna bakai ne da bayan suka ce uku ne bayan suka ce ɗari uku ce a yi gobe sai ce to sauran bakwai ɗin da suka wuce tare da manza Allah da yaƙe yaƙi mutum nawa suka dake tare da shi ya ce mutum goma sha biyu ya ce to sauran da suka gudu ɗin san annabi ne yasa suka gudu ya ce mu je a haka nan ne alhali gaskiya ba su kai sha biyu ba har sunansu yana nan ya ce kar a faɗa ne ka ce baka je warazan ka ba don ba su a ciki shi yasa ba za a faɗa ba amma yana nan kada za kai karatu kana yi yana nan a littafi kar kar in faɗa ka ce arziki ne ya faɗa bai sa gwarzon ka ba amma ka je ka karanta ba gwarzon ka don gwarzon ka nan ya gudu to kuma har wala akwai ruwaya da ta nuna cewa manzo Allah ya karbi ya karbi mu bayan wasu mutum hudu ya ce kukan ba gudu ba ja baya duk wanda ya gudu a cikin ku jahannama za shi ana cikin yaƙi sai Ali ya ga sun ko sun ko zuba a guje ko bi su ya ce wallahi ko fi cancanta mai aka ba wa'annan mushrikan suka ce rufa mana asiri Ali ba za mu iya dariya ba sai ce to ila jahannama fa soka ya kyale su fa'asabakum gamman bi gammin sai bakin ciki ya same ku saboda bakin ciki ana cewa ma'anansa kenan akwai wanda ke fasarori na iya zuwa daban-daban wasu suna ganin kaman gamman da gammin ɗaya na nufin kaman gamman ba da gamman ba kuma abin da yake nufi kenan gamman da gammin ne wato bakin ciki da bakin ciki ma'ana kun yi wani abu wanda ya zama abin takaici sai kuma kuma aka saka maku da abin takaici sai ya zama gamman da gama haza da wato wannan sakamakon wannan me kuka yi gamu na farko kun yi wani abu ne wanda kuka bata manzo Allah ko kuma sai Allah ta'ala ya ci kuma sai ya saka maku da wani abu da ya sa ku a cikin bakin ciki ku sannan aka kwace nasara kuka sha kaye kuma sakamakon abin da kuma kuka yi wato abin da kuka yi na farko gam ne sai aka yi maku jaza'i da mene da gam yau ma nan ko da ke akwai fasarar da gamar gammal gamar gamar awal da gamar sani akwai za mu karanta a ruwaya akwai haka gammal awal kaza wa gamar sani ka amma wannan fasarar ya fi kama a sabakon gamar da gamar ba A gammai ne bane mu gam ne bisa babu gam wato ainihin kuka haɗu da baƙin ciki sanadiyan abin da kuka yi na takaici kun aikata abin takaici me abin takaici da kuka aikata fashirtum tanzazatun bil amri asaitu ne abin da kuka yi wayannan ba abin takaici ne? wa kuka gabanta mare da wannan kun ba gabanta ma annabi da wannan to su shi kuma sai wani gam ya same ku <clears throat> Shi ne yadda aka sarrafa su gabarin ku kamar za ku yi musu sai gashi so suka yi muku sai suka kubuce muku sai gashi a kuma hannun sama ya koma gare su sai yanzu gashi ko kuma yanzu kun shiga wani hali kun shiga zuba a guje ko kada kuma kai kai na dama shi ne ma nan ya tsara fa jazakumullahu an qatil an qatilukum wa isyanukum gamman muttasilan bi gam wato sai Allah ya muku sakamako ga ainihin wannan yaƙi naku saboda saban da kuka yi sai ya haɗa ku da baƙin ciki wanda ya sadu da wani kaga nan shi ya nuna gamman muttasilin bil ba ya ce bisa bil gam nan ya ce muttasilin bil wannan fasara ne itimalin fasarori wa'in lokaci ba ta nakuli sukan yi ba suna iya tafiya tare <coughs> gamman bi gammin yana fin gamman bisa bi gammin ne na lamana wato kun yi abin takaici abin takaici ya sami jaza'i jazawan wafaka jaza'i nau'in ai aiki to kuma idan aka ce gamman bi gam dun eh, ainihin kun sami gam sannan kuma kun sami gam din da kuka samu ba ɗaya bane kama akwai kowane raya a cikin tafsirin kummi da ya ce amma daga imam ba alaihi salam ce amma gamar awar far hazim wal qatl wal gamal akhar fa ishraf khalid bin walid alaihi yace gam na farko gashi an kora ku ana kashe ku an fi karbi an murkushe ku hazima yana da murkushe kamar an murkushe kuma ana an karkashe ku ganmu na biyu kuma inda Khalid bin Walid ya kullo muku ko da shi ne sanadiyan asal asalin magana kullowan Khalid bin Walid ta baya shi juya komi ya canza da a ce su wa'annan romat din sun tsaya inda manzo Allah ya tsaye da su duk lokacin da Khalid ya zo suka mishi ruwan kibo zai koma kuma ya zo din a suka mishi rukwai koma ya ta zawa suka to sai ya lura cewa sun zuba a sai ya sai ya ga kaɗan ne sai ya kashe su gaba ɗaya sai kawai sai aka ji ana ana ana tsara ta baya can su kuma ƙwarji da suka zuba a guje sai aka ce kai ku dawo don an ce harkin tana da ta ɗauka komi ya yi nasara abin ya dame ta tana ta cewa ku goma mana ku goma mana har tana ɗauko ruwan namijin da zai zai koma sai ta ɗauki tando da mai shayi ta bashi je ka sa tozali ka zama mace wato tana son idan ji kunya ya koya da in amshi wannan ka je kai tozali ka zama mace abin kunya kawai yana in baka yi ba wuri ita ma dai ta ga abin ba na yi ba ne ita ma ta danna a guje to shi kenan sai kawai sai aka fara ce musu ku dawo ku dawo gashi ana tsaron su ta baya kawai sai suka dawo sai aka rutsa da su ta gaba da ta baya kuma dai nan kuma ji wata jarabawa kuma babba na jarabta wanda suka dake a nan aka sami jarumawa a nan aka sami abu da jana wanda manzo Allah ce na kana iya tafiyan ka na warware ka daga alƙawarin da ka ɗauka yace in gudu in je gawa ga matan da za ta mutu ko ɗan da zai mutu ko dukiyar da za ta ƙare la wallahi ba da zan gudu in gudu bar manzo Allah ya tsaya ya dai har sai da aka ci sa ga ci Ali ya ɗauko shi a kwantar da shi a gaban manzo Allah ya ce ya Rasulullah na cika alƙawari ya ce ka cika shi kuma ali yaƙi har sai da ya zama kamar kamar ɗanya nama duk wani miki mai shiga jiki ya huda ya fita sai da aka sami tamanin da yanka tsakanin tsaron takobi da sukan mashi da shigan kimiyya wannan ya faru da ku ne likaila ta zanu alama fatako. don kar ku bakin cikin abin da ya kubuce muku ma'ana na gani ma, ko nasarar da za ku samu wala ma a sabukun ku abin da ya same ku na yadda a yanzu yan uwanku suka karkashe ko aka kashe yan uwanku mushrikai suka karkashe wala khabirun bima ta'malu Allah yana sanar da Allah mai ba da labarin abin da kuke aikatawa to lokaci ya kore za a bi mu bashi cikon magana da da kuma sharhi insha Allah a tsakiya ne muka tsaya ba mun ba mu kai gaba ba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi ganin da mu abin da muke karanta a shirye da mu da shirye ka ba mu hukum hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin